cikin ikon Allah da hikimarsa sai matukin ɗaya motar ya yi saurin taka barki tare da juya motar zuwa wani gefen daban shirin da ya ji ya yi yawa ne ya sa ya buɗe idanuwansa a hankali don ganin abin da ke shirin faruwa wani dogon numfashi ya ja tare da fara jera wa ubangiji godiya da kirari sakamakon ƙudurarsa da ya saukar a wannan lokacin hakika ubangiji mai hikima ne akan dukkan komai babu shakka duk wanda ya rike ubangiji a matsayin majinginarsa to tabbas ya isar masa kafin ka ce mai tuni mutane sun fara taruwa kowa da abin da yake faɗa a kan ƙudurar da ubangiji ya nuna a wannan lokacin saboda kowa ya gama yanke ƙauna a kan cewar sai hatsarin nan ya afko sai ga hukunci daga mai kowa mai komai ya sauka da yake wani abu mummuna bai faru ba yasa kowa ya watsa ya shiga shirgin gabansa Da wannan damar Salim ya yi amfani ya tsaya a bakin wani babban famasi yana sauke numfashi a kai-a kai. Ya jima a zaune a cikin motar sannan ya fito jikinsa a mugun salibe ya rufe motar da sauran karfin da ya rage masa. da ɗan hanzari ya nufi cikin famasi ɗin har da sassarfarsa ya shige ciki kamar wanda zai siyi wani abu a ciki sai kuma ya fice ta ɗaya ƙofar kasancewar gurin ƙofa biyu ne da shi Mutumin da ke biye da shi shi ma fakin ya yi a gaban gurin ba tare da ya fito ba yana jiran fitowar Salim ɗin sai da ya ɓata lokaci mai tsayi yana aikin jiran fitowarsa amma ya ji shiru hakan ya sa shi fitowa daga motar ya shiga gurin sai faman raba idanu yake yi ko zai gan shi. A bangaren Salim kuwa yana fita wayarsa ya ci gaba da nema amma bai ga babbar ba sai karamar wayar ya gani. Nambar Nur ya yi dalin bugu ɗaya ta ɗauka cikin sanyi ta ce sweet ya muka je ka shiru har yanzu. Limshe ido ya yi tare da sauke numfashi ya ce ba yanzu ya kamata mu yi wannan maganar ba baby yanzu dai ki yi duk mai yiwuwa ki ɗauke Abu Hatim daga wannan asibitin zuwa gidanmu. Sannan kuma kar ki yarda wata bakwar fuska ta ganshi balle ki tsaya rubuta masa takardar sallama. Ki yi sauri ku zo yanzu nan don na fahimci akwai waɗanda ke bibiyar mu a cikin asibitin naku. Gabanta ne ya yi wani irin mummunan faduwa lokaci guda kuma ta suka firfito ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To yanzu ya za mu yi kenan numfashi ya kuma saukewa sannan ya ce duk wannan ba maganar yanzu ba ce kawai ki abin da na ce kin ji? Salim ya yi maganar tare da katse wayar yana ƙoƙarin tare mai abin hawa ɗin da ke shirin wucewa ta gabansa ya ce nan cikin unguwar mu za ka kai ni please Shiga ya yi ba tare da ya tsaya jin ta bakin mai keken ba suka nausa cikin anguwar Rimi. A ransa yana hamdala ga Ubangijinsa da ya bashi ikon tsira daga makircin waɗanda ke bibiyar su. Tun kafin su shiga layin su Salim ya sauka saboda gudun abin da ka biyo baya idan har ya bar mai keken ya san gidan da ya shiga. A yanda yake ji a ransa san bai yarda da kowa ba yanzu musamman yadda mutanen wannan zamanin suka canja tsaf za su iya yin komai akan kuɗi naira dubu ɗaya ya zaro daga aljihunsa ya bashi sannan ya yi gaba abinsa sai da ya tabbatar da mai keken ya wuce sannan ya juya ya shiga layinsu cikin hanzar ya isa kofar makeken gate ɗin gidan malam musa mai gadi da ke zaune yana ɗaura alwala ya ji ana ƙwanƙwasa ƙaramar kofar da ke jikin gate ɗin. cike da sababi ya ce yau na ga abin da ya ishe ni bai ishe ubangiji ba wannan wace irin jarraba ce ni kalamu saboda Allah mutane ku yi ta dukan kofar gidan jama'a sai ka ce tsoho da tsohuwa ne suka sai musu kofar fi sabilillahi ya bude kofar yana kokarin lekowa don ganin wanda ke buga kofar ja yayi da baya yana washe baki ya ce karamin mai gida ne ashe to mara balale amma ina ka baro motar taka na ganka duk a rikice kamar wanda aka biyo malam musa ya kare maganar yana rike haɓarsa tare da zarar kansa waje yana lekowa don ganin abin da ya rikita salim din ya shigo kamar a tsorace banza ya yi masa tare da rabawa ta gefensa ya shige cikin gidan ba tare da ya bi ta kan malam musan ba Kai tsaye harabar gidan ya nufa yana tafiya yana ƙoƙarin zaro wayar da ke gaban aljihun wandonsa cikin yanayi na kaguwa ya lalubo lambar Abdalla fiye ɗinsa. Bugu ɗaya Abdalla ya ɗaga cikin yanayi na girmamawa ya gaishe shi bayan ya amsa gaisuwar ne ya ce Abdullahi, don Allah akwai mota na da na faka a bakin Sauban Pharmacy, duk yadda za a yi ka faki idanun mutanen da ke gurin tunda magariba ya gabato ka buɗe motar ka ɗauko min sistem ɗina ka kawo min gida yanzu nan please da sauri abdallah ya ce amma mai gida lafiya dai na ji kana magana irin haka ko dai ya ce kaga abdallah kawai ka yi abin da na ce maka ba na son yawan surutu salim ya katse shi ta hanyar faɗin haka cike da girmamawa abdallah ya amsa da oke sa insha allah i will do as you say zan kula sosai ba tare da na bari wani ya ganni ba wayar salim ya yi a lokacin da ya iso entrance ɗin gidan Ƙofar haɗaɗɗen falon ya murɗa tare da kunna kai ciki. Babu kowa a falon sai Hajiya Hadiza wato mam ɗinsa. Wacce take zaune a tsakiyar falon kan wani tattausan kafet ɗin da ya mamaye falon. Kafafunta da suka sha jan lalle ta miƙe su akan wani ɗan ƙaramin filo mai taushi. Hankalinta kwance take cin yankakkun kayan marmarin da aka yanka mata cikin wani farin plate tana kaiwa bakinta cikin ƙasaita irin ta kasaitattun mata masu saje da kansu daga idanuwan ta yi ta kalle shi sanin ta sake marmashi ta ce maraba da tuzurin gidan nan ta yi maganar tana yalwata fuskarta da wani ƙayataccen murmushi shi ma murmushin ya yi sannan ya ce mama ni ne tuzuru ko ya faɗi maganar yana wani turo baki cike da sangarta ƙarasawa tsakiyar falon ya yi har inda take zaune tare da kwantar da kansa bisa ta ya ce mama na ta fita kowa wallahi mama wani lokacin idan na tuna mun kusa rabuwa da juna sai na ji tamkar zuciyata ba za ta iya jurar hakan ba hannunta ta sa ta ja hancinsa har sai da ya yi ƙara sanin ta ce Na gode wa Allah da baka zo min a ɗiya mace ba Salim, in ba don haka ba, Ubangiji ne kaɗai ya san irin taɓar da za ka dinga zuba min. Murmushi ya yi mai sauti sannan ya dubi maman nasa cikin nutsuwa ya ce, a hakan ma dole wata rana zan yi kewar ki mamana. Wayar da ke jikinsa ce ta fara ƙara, yana dubawa ya ga sunan Abdullahi na yawo a saman sikirin ɗin. Da ɗan sauri ya ɗaga wayar kafin ya yi magana ya tsinkayi muryar Abdullahi na cewa yallaɓai gano a ƙofar gida na yi aikin kamar yadda ka ce. Marmashin farin ciki ya yi sannan ya ce Thank you so much Abdallah, bar na fito na karba. Ya yi maganar tare da katse kiran ya miƙe ya ce, Mama, ina zuwa bar na karɓo sistem ɗina a waje. Fita yi daga falon zuwa waje ya karɓo sistem ɗin yana ƙoƙarin shiga falon sunar suka shigo ita da Abu Hatim wanda ke sanye cikin bakin wando da wata sky blue ɗin riga wanda suka yi masa masifar kyau. Tarin zagayayyar sumar da ke fuskarsa zuwa kansa ta kwanta lif-lif sai faman kyalli take yi. Da sauri Malam Musa isa ganar wadda ke sanye da riga da wando ruwan ƙasa ta ɗora farar lapcot a kan kayan ya ce marabaran ke daɗe wallahi rabin da haɗu da ke tun kwanakin baya da kika zo bikin birthday ɗin ƙaramin mai gidan nan murmushi kawai ta yi masa sannan suka gaisa sai faman kallon abu hatim yake yi a ransa yana girmama irin baiwar kyawun da ubangiji ya yi masa har suka bar harabar gidan zuwa inda salim ɗin yake tsaye yana jiran isowarsu ya ce ikon allah ka ga mutum sai ka ce daga tsatsan annabi yusuf ya fito rediyon sa ya kunna har lokacin bai daina al'ajabin da yake akan lamarin ba. Jagora Salim ya yi musu zuwa falon mama don su kwashi gaisuwa. Tunda mama ta ɗora idanuwanta akan Abu Hatim, baki ɗaya sai ta ji ranta cewar ta taba ganin sa wani gurin. Don haka ta dube shi ta ce, kamar na so na san fuskar nan taka, amma sai dai na rasa inda na san ka wallahi. Charab Salim ya yi ya amshe zancen da cewa, ai mama abokina ne tare muka yi karatu da shi a Cairo. Jinjina kai mama ta yi ba tare ta sake daga maganar ba, ta mai da dubanta ga Nur wadda kanta ke kasa ta ce, "Matso kusa da ni dota." Ta yi maganar tana miƙa mata hannu cike da so da ƙauna. Miƙewa ta yi ta isa gare ta, mama ta yi hogin ɗinta, sannan ta fara tambayar yaya jikin mom ɗinta. A kunyata ta amsa da cewa akwai sauki sosai mama. Hira suka ɗan taɓa sannan Nur ta ce, "Zan wuce asibiti." Salim idan ka gama komai sai ka sanar da ni. Ta yi maganar tana ɗaga musu hannu ta fice saboda bala'in kunyar maman take ji. Bata jima da fita ba ya kalli mama ya ce barin kai shi bangare na dan ya yi wanka ya huta mama. Daga musu kai tai tana murmushi ta ce ka tabbatar dai ka ba shi tarba ta musamman zan aiko Asabe ta shirya muku dina a bangaren naka tunda naga kana da bako ko. Daga mata kai yana murmushi ya ce thank you mama na. Suna fita ɓangarensa suka nufa sai dai suna buɗe kofar falon suka yi arba da nur a zaune tana jiran su. Duka su biyun ba su yi wani mamakin ganin ta ba don sun san dama ba tafiya ta yi ba Kunyar mama ce ta sa ta faɗi hakan. Zama suka yi a tsakiyar falon, Salim na tsakiya, Abu Hatim na gefensa, sai kuma Nur. Cikin ƙanƙanin lokaci har ya gama haɗa musu tsaron diddigin. Sannan ta fara ƙoƙarin buɗe Facebook account da sunan Zainab Kabir Shamsuna. Cikin ƙanƙanin lokaci ya kammala komai har postin ɗin hoton. Cike da farin ciki suka sakar wa junansa marmishin samun nasarar da suka yi. Hannun Salim Abu Hatim ya kama cikin nasa ya ce, Thank you so much Salim Mahmud Bakori. Hakika ba da isassun kalmomin da zan yi godiya a gare ka, sai dai kawai na ce Ubangiji ya gina maka gida aljanna da kai da iyayenka baki ɗaya. Sun jima suna tattaunawa kan tsarin su na gaba, sannan Nur ta yi musu sallama ta koma asibiti saboda ita ce on duty a ranar. A ɓangaren babban zaure kuwa sosai suka zage damtse wajen mai da hankali a kan sabuwar ƙirƙirar da suke ƙoƙarin yi don gudun kar su ji kunya. Sai dai wannan karan Dr. Chan ne yake jan ragamar komai saɓanin Dr. Bashir Bala ba dare ba rana kullum aiki suke yi babu kama hannun yaro inda shi kuma Dr. Arfat yake fafutukar neman hanyar da zai mayar musu da aiki baya ta hanyar sace Hatim wanda za a samar da cutar daga nau'in digon jininsa duk abin da ya kamata ya tanada na fitar da shi daga gurin duk ya gama processing dare kawai yake jira ya tsala sannan ya aiwatar da kudurinsa. Sai wuraren karfe uku da rabi na dare sannan zirga-zirgar mutanen da ke bakin aiki ta fara raguwa Jakar da ake saka gawa idan mutum ya mutu Dr. Arfat ya ɗauka ya nufi ɗakin da Hatim yake kwance. Allurar bacci mai matuƙar ƙarfi ya buga masa duk da cewar ba shi da wata maraba da mataccen. Ya kinkime shi ya zira shi a cikin jakar ya zuge, sannan ya kinkime shi ya fita da shi zuwa ɗaya ɗakin da aka mai da sauran yaran ya ajiye shi a cikin jerin waɗanda suka mutu. Sannan ya kuma ɗaukar wani farin yaro daga cikin jerin waɗanda ke fafutuka da numfashinsu ya mai da shi ɗakin da ya ɗauko Hatim ya kwantar da shi a saman gadon tare da lullube shi da karamin bargon da ke gefe kasa tafiya ya yi a lokacin da yake kallon yadda yaron ke shan bakar wahala duk a sanadin cutar da aka sanya masa kuka ne ya taso masa a lokaci guda ya auna irin rashin imani da bushewar zuciyar da mutanen babban zaure suke da ita tabbas dole ne ma ubangiji ya dace mu da manyan bala'o'in da bamu san iyakarsu ba sakamakon innocent mutanen da ake kashewa waɗanda basu ji ba kuma basu gani ba idanunsa da ke zubar da hawaye ya ɗaga ya kalli yaran tare da ɗaga hannayensa ya ce ya ubangiji kar ka karɓi rayuwata har sai na ga ƙarshen azzaluman da suka kafa wannan da'irar don su dinga zaluntar marasa ƙarfi ya Allah kai ne a saman komai babu wani al'amari da ya isa ya ɓoyi daga ganinka ya Allah kana jin su kuma kana ganin su ubangiji ka ruguza su kamar yadda ka ruguza samudawa da adawa kasa ƙara sawa yayi saboda wani irin kuka da ya taso masa bai ne da ajiye yaron ba Allah ya karɓi rayuwarsa sosai hakan ya ƙara girgiza zuciyar Dr. arfad jikinsa a matuƙar mace ya fice daga ɗakin yana tsananta zubar hawayensa kai tsaye ofis ɗinsa ya wuce tamkar wanda ƙwai ya fashewa a ciki kan kujerar da ke haɗe da tebur ɗinsa ya hau ya zauna yana ɗan jujjuyawa idanuwansa a limshe bai jima da zama ba ya samu saƙo daga babban zaure cewar a kwashe gawarwakin yaran nan da suka mutu a jiya a ƙona su a inda aka saba yin hakan don gudun kar makiyansu su samu hujjar da za su kalubalance su da ita. Miƙewa ya yi bisa umarnin babban zaure ya fita don aiwatar da abin da aka umarce shi. Wata babbar mota aka kawo mai rufaffen baya wanda za ta iya cinye adadin gawarwakin yaran aka fara zuba sa bayan motar. Wasa-wasa sai da aka fitar da adadin gawarwakin yara sama da mutum ashirin da biyar. Saboda tsabar tausayi, Dr. Arfar bai san san da ya suka wanke masa fuska ba. Sai da suka gama jira su tsaf sannan matukin motar ya shiga ya zauna yana jiran umarni daga Dr. Arfat ɗin, tunda shine zai jagoranci kona gawar a inda aka tanada don yin hakan. Jikinsa a mace ya isa ga motarsa da ke ajiya gurin ya shiga ya zauna tare da yi mata ki suka bar harabar ma'aikatar. Sai da suka yi tafiya mai nisan gaske sannan suka iso get ɗin ƙarshe na fita daga ma'aikatar. Bayan sun fita wata hanya daban kuma suka yanka tare da lulukawa can cikin daji. Cikin ƙanƙanin lokaci suka isa gurin da aka saba ƙonawar wanda ya yi daidai da bugawar ƙarfe hudu na asuba. Wani babban gini ne mai matuƙar girma da faɗi, ƙofa ɗaya ce da shi kacal kuma ba mai girma ba ce, ta fi kama da nomal ƙofa don haka mota ba za ta iya wucewa ta ciki ba. Rufe motarsa Dr. Arfat ya ya fito yana ƙarewa gurin kallo, saboda wannan shine zuwansa na farko a rayuwarsa. Mamaki ne ya cika zuciyarsa na ganin ƙanƙanuwar ƙofar da aka yi wa gurin, wani dalili ya sa ya ji a ransa cewar akwai lauje cikin naɗi dangane da wannan ginin. Kasancewar duk girman gurin babu ƙofar da motar za ta iya shiga da gawarwakin ne ya sa Dr. Arfat ya ba su umarnin cewar su dinga ɗaukar gawarwakin suna shiga da su ciki ɗaya bayan ɗaya har su gama. Babu musu suka fara cika umarninsa ta hanyar aiki da shawararsa. Yana kallo securities ɗin da ke aikin gurin suka yi joinin waɗanda suka zo tare da su suka fara ɗauka suna shiga da su cikin katafaren ginin. Yana ganin sun shiga ya yi saurin zarowar sa, ya ɗauki hoton gurin tare da hotunan gawarwakin yaran ya mayar da wayar cikin aljihun wandonsa sannan ya ɗauki jakar da ya saka hatim a ciki wadda ya yi mata shaida da farin fenti ya buɗe seatback ɗin motarsa ya saka shi a ciki zip ɗin jakar ya buɗe gaba ɗaya don ya samu zarafin shakar numfashi sannan ya rufe motar tare da sa mata lock da yake akwai tinted mai bala'in duhu a jikin motar tasa hakan ya sa babu wanda zai iya ganin abin da ke cikin motar sai dai na ciki ya hangi na waje wani karamin kwali ya ɗauko a cikin aljihunsa ya buɗe tare da ciro wani abu mai kama da maɓalli ya manna a gaban rigarsa yana gama mannawa suka fito daga gidan suka sake ɗebar wasu zuwa ciki sai da suka yi sawu hudu sannan suka gama kwashe gawarwakin kallonsa securities ɗin suka yi cike da girmamawa suka ce ogasa sai mu shiga ciki ka gani zuwa yanzu na san waɗanda muka zuba a injin ƙonawar sun gama ƙonewa saura na biyu tsikar jikinsa ce ta miƙe lokacin da ya ji maganar da wannan matashin security ɗin ya faɗa masa a ransa ya ƙara maimaita kalmar injin ƙonawa kuma maganar ɗayan ce ta katse shi da cewa mu je ko daga masa kai dr arfat ya yi tare da ƙaƙalo murmushi ya ce why not ciki suka shiga abin da ƙaurin naman mutum babu abin da ke tashi a gurin Da sauri Dr. Arfat ya yi baya zai faɗi saboda razanar da ya yi a sanadin ganin yadda wutar ke fitar da wani irin harshe. Fitar da shi suka yi daga gurin saboda ganin yadda yake ƙoƙarin sume musu. Bai tsaya an gama ba ya shiga motarsa a hanzarce ya bar gurin zuciyarsa na bugawa. A gefe guda kuma wasu ke maganar maganar banza kenan ta ma za a yi a ce kun bar yarinyar nan ta rayu bayan kun san hakan barazana ce a gare mu baki daya. Dr. Mai Nasara ne ya faɗi hakan a matukar zafafe har idanunsa na wani juyawa saboda bacin rai sun koyar da kai sauran suka yi aka rasa wanda zai yi magana daga cikinsu guduma ne ya yi ƙarfin halin cewar ka yi haƙuri ranka ya daɗe da hannuna na harbe ta tsakiyar kanta kuma ya ce dalla malam rufe min baki idan har da gaske ne ka harbe ta tsakiyar kanta ta yaya aka yi ta yi wannan postin ɗin Dr. Mai Nasara ya katse shi ta hanyar tura masa sistem ɗin da ke gabansa ransa matukar ɓace, Gwalalo idanuwa suka yi suna kallon cikin sistem ɗin wanda ke ɗauke da bayanin da Zainab Kabir Shamsuna ta yi a shafinta na sada zumuntar Facebook. Cikin ɗaga murya da zallar fushi ya ce, Na ba ku awa ashirin da hudu, lallai ku binciko min ita, idan ba haka ba wallahi da hannuna zan yi ajalinku. Ransa matukar ɓace ya miƙe yana ɗan dogarawa saboda tsufa ya shige cikin gidansa. Mikewa su guduma suka yi suma suka shiga motarsa suka fice a 360. Wannan dalilin na bayyanar Zainab Kabir Shamsuna ne ya ɗauke hankalin 'yan babban zaure daga kansa Abu Hatim. Ɗan wannan taƙin ko ina ka buɗe a kafafen yada labarai zancen bayyanar Zainab Kabir Shamsuna ake yi abin da yi ba a cewa komai. Wannan lamarin ba ƙaramin daɗi ya yi wa Abu Hatim ba. Kwanci tashi asarar mai rayuwa Bikin Nur da Salim ya gabato don haka ga baki ɗaya iyayensu suka kace me wajen tsara plan ɗin yadda bikin nasu zai kasance. Sai dai saɓanin amarya da ango da suka dukufa a wajen haɗa hujjojin da za su yi amfani da su a wajen ƙalubalantar babban zaure. Sosai mom ɗin Nur ke samun lafiya. Hakan ya sa ta ɗansa kiranta sosai saboda ɗiyarta za ta yi aure kamar yadda take fata. Amma da zarar ta tuna da tsohon mijinta Abdullahi sai ta ji ta tsani komai da ke cikin wannan duniyar wasu lokutan a kullum sai dai ta yi ta kukan bakin cikin rashin abdullahi da kuma yarta ta farko fadima yau tun da sanyin safiya dadunir ya same ta bangaren ta tana zaune wata mata yar borno tana yi mata gyaran jiki tana ganin dadin nata ta wadata fuskarta da murmushi ta ce oyoyo na sai dai babu damar na yi hagin dinka saboda an saka ni a cikin stima Dariya dadi yayya ce, "Babu komai dota, dama ina so na tambaye ki ko kina buƙatar wani abu ne a bikin wanda zai ishe ku?" ware manyan idanuwanta ta yi sanin ta ce no dad bana bukatar komai ni fa dad bana son event ko ɗaya please ɗaurin aure kawai ya ishe ni zama ya ya gefenta duk da baya iya ganin komai sai kanta ya ce me yasa ki ce ba kya so bayan kin san ke kaɗai ce ɗiyar da na mallaka a duniya kamar za ta yi kuka ta ce dad saboda mam ɗina ne kawai ba na so kafi kowa sanin kwandishan ɗinta tana ganin taron mutane ciwon ta zai iya tashi ni kuma san ba zan so hakan ba Shafa gefen fuskar ta yayi kana ya ce, Ubangiji ya albarkaci rayuwar ki dautan dadi. Sallama ya yi mata ya fita daga bangaren zuwa nasa. A bangare guda kuwa Salim ne ke jan motar yayin da Abu Hatim ke sa. A kofar wani haɗaɗɗen flat da ke tsakiyar unguwar Kinkinau, Salim ya tsaida motar tare da kallon Abu Hatim ya ce mun iso gidan. Wani dogon numfashi Abu Hatim ya ja, sannan ya buɗe murfin motar ya sauko. Sanye yake cikin wani baƙin wando da sigirin ɗin t-shirt wadda ta yi masa bala'in kyau. Fuskarsa ta yi wasai da ita tamkar babu damuwar da ke addabarsa a zuciyarsa. Kai tsaye ƙaramar ƙofar da ke jikin get ɗin suka nufa tare da ƙoƙarin ƙwanƙwasawa amma kuma sai suka ga ƙofar ta buɗe. Kallon juna suka yi da Salim ba tare da tsoro ba suka kutsa kai cikin gidan. A zaune suka same shi dirshan yana ta gurzar kuka. Kallo ɗaya za ka yi masa ka fahimci a mugun tsorace yake. Sallamar da suka yi a bakin ƙofar ce ta ja hankalinsa zuwa gare su. mikewa ya yi tsaye a lokacin da idanunsa suka sauka kan na abu hatim wanda ke gaba salim na biye da shi a baya bakinsa na rawa ya ɗaga hannu ya nuna shi ya ce um, muhammad yusuf dama kana raye amma shi ne baka taɓa neman inda nake ba kallon kallo aka fara tsakanin su su ukun aka rasa wanda zai ce komai a can wancan dajin kuwa a matuƙar gajiya take tafiya har ta iso bakin bukkarsu kafadar ta ɗauke da ragaya saboda yau malam jikinsa babu daɗi tsakar gidan ta kalla duk yayi datti kasancewar lokacin bazara ne tsohuwa mai rauji ta fara shara duk da uwar gajiyar da ke addabar gaɓoɓin jikinta har ta gama ta ajiye tsintsiyar ta ji motsin malam ba hakan ne yasa ta isa inda ta ajiye masa kwanan damammiyar farasa. kafin ta fita nemo musu abin da za su ci ta hanyar siyar da igiyar kabar da ta saƙa da hannayenta nan ma ta gabe taɓa ba labulan buhun da ke jikin bukar ta ɗaga stil baya ɗakin Sakin labulan ta yi a lokacin da hankalinta ya fara gunzuma, ta mai da kallonta ga inda diyarta baɗa ke yawan zama, nan ma ta ga wayan babu ita babu dalilinta. Hankalinta idan ya yi dubu babu wanda bai tashi ba. Da ƙyar ta iya buɗe baki ta ce, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ka tsare min iyalaina daga shiga faɗawa mummunan hannu. Allah ka san abin da ni ban sani ba, Ubangiji kai ne sarkin da baka zalunci, ga amanar iyalaina nan na baka, Bata kai ka karasa addu'ar ba ta ji an shaƙa mata wani abu take wani nan nauyin bacci ya awon gaba da ita. Sunkuyawa ya yi tare da sa hannu ya kinkime ta ya sa bayan mota. Ya rufe fuskarsa ɗauke da alhini Alhaji Abubakar Jardawa ya ce ku gafarce ni tsohuwa mai roji amma ba da nufin cutar da ku babu yanda na iya abin ne ya zo a haka. Ashana ya zaro daga aljihunsa ya cinna wa bukarsa wuta abinku da makamashi nan da nan wutar ta fara harshe tana rimi kamar wadda ake watsa mata fetur sai da ya tabbatar da ya kone komai sannan ya shiga motar ya zauna sai da ya ja wani dogon numfashi sannan ya fige motar da mugun gudu ya bar dajin a hankali mai roji take bude idanuwanta har ta kammala buɗe su tsaf akan kamaltacciyar fuskarsa wanda ke ɗauke da sahihiyar nutsuwa mai tushe da kuma asali da sauran kuzarin da ya mata saura ta miƙe tare da gyara zamanta akan tattausan kafet ɗin da ke falon cikin nutsuwa baba mai roji ta ce Wace nasara za ka cimma a sanadin rabo mu da mahallinmu da kai? Ta jefa masa tambayar cikin yanayi irin na wanda ke buƙatar ƙarin bayani. Tsare shi ta yi da idanunta waɗanda suke ɗauke da baiwa irin ta kwarjini mara misali. Cikin yanayi na zallar ƙosawa ta buɗe baki ta ce, Ban san me manufar ka na yin hakan ba, amma ko me kake shirin aikatawa, Ubangiji shi ne saman komai. Ya ce karki ce komai bayan abin da bakin ya furta mai roji. Malam da ke bayanta ya furta hakan cikin yanayi na nutsuwa ba tare da hargowa ba Juyawa ta yi ita ma nutse tana mai kafe shi da idanu ta ce, A iya sanin da na yi maka malam, baka taba aiwatar da wani abu ba tare da ka nemi shawara ta ba. Amma sai ga shi wannan karan ka balla tarihin da ka daɗe kana ginawa a zamantakewa ta da kai. Shin me yasa ka yi hakan malam ko dai akwai abin da kake ɓoye min ne e? eh? Roji ta yi maganar tana jiran ta ji ta bakin bakinsa. Alhaji Abubakar ne ya dube ta cikin tattausan harshe ya fara magana kamar haka. Baba, dalilin da yasa na ɗauko ku shine A jiya al'ummar gari sun fara cewar Zainab bata mutu ba tana raye. A firgice ta juyo gare shi cikin yanayi irin na zallar kaduwa ta ce, What are you trying to Abubakar? Tsohuwa mai rauji ta faɗa hakan zuciyarta na bugawa da wani irin ƙarfi. Ɗaga mata kai yayi cike da son tabbatar da zancensa ya ce, Shi yasa na yanke wannan hukuncin na ɗauke ku daga inda kuke ɓoye. Ko da na tsawon shekara ɗaya ne, Wani irin kallo Malam Kabir Shamsuna ke bin sa da shi cike da ɗaurewar kai ya ce, Ta ya aka yi mutane suka san ‘yata Zainab tana raye bayan rashin imanin da wasu daga cikin manyan ƙasar nan suka yi mata. Sannan kuma kai ta yaya kai aka san za a bibi inda muke rayuwa don a sake farautar rayuwar mu a karo na biyu har kai tunanin ka taimake mu cikin yanayi na karawa kai karfin gwiwa Alhaji Abubakar Jardawa ya buɗe baki ya ce Don Allah malam Shamsuna ka kwantar da hankalinka wallahi bani da wata mummunar niyya akan ku face manufa ta alkhairi maganar mu kwantar da hankalin mu alhaji duka bata taso ba in dai har kai ma ba a cikin sa kake ba babu yadda za a yi ka samu wannan masaniyar na za a farauci rayuwar mu da kuma ta 'yar mu zainab wannan maganar da ka faɗa ta sa na ji ina zargin ka dan manzon Allah ka gaya mana wane ne kai da kuma dalilin da yasa kake kusantar rayuwar mu da taka baba mai roji ce ta yi wannan maganar cikin karaji tare da kokarin mikewa tsaye zuwa inda malam Shamsuna da Zainab wadda ke gefansa take wata irin zufa ce ta fara ketowa Alhaji Abubakar Jardawa